ba da jimawa bane rundunar sojan najeriya ta bakin kwamandan shirin fafatawa da 'yan ta'adda na hadarin daji wanda ke gudana a arewa maso yammacin najeriya manjo janar godwin Motcourt wanda ya yi magana da yawan babban hamsan mayakan ƙasa ta ce ta karɓi ingantaccen kayan aiki na zamani da domin kara matsa ƙaimi ga yaƙa ayyukan 'yan ta'adda i am therefore glad to state that the Nigerian Army has taken delivery of some modern equipment and other combat enablers rundunar sojin dai tana cigaba da fafatawa da 'yan ta'adda kuma duk da yake wasu lokuta tana samun galaba da yawa al'ummomi ke ci gaba da kokawa akan rashin tsaro hakan ne masa kuskuren da jirgin saman soji ya yi a kaduna ya halaka mutanen gari masu tarin yawa ya haifar da cece kuce tsakanin al'ummomi musamman mazauna yankunan da rashin tsaro ya yi kaka gida kasim abdullahi isa mazaunin karamar hukumar ta isa ne da jihar Sokoto yankin da jama'a suka jima suna kokawa akan rashin tsaro. Shewai Najeriya tana jirgin da taka yaki da shi mu nan gabacin Sokoto ba mu ma san akwai wannan jirgin Najeriya ba ga mu nan da in ta'adda sun haddabe mu kasa ga kowa san halin muke cikin gabacin Sokoto to muna kira ga gwamnati inda har tunda har tana da jiragen da zuwa su yaki in ta'adda to muna kira da Allah su taimaka mana su dubi halin da muke ciki. a taho a yaƙi 'yan ta'addar da agare mu na haifar da mu kan girma ciki. Wani mai bibiyar lamuran tsaro a Najeriya kuma mazaunin gabashin Sokoto Bashir Alti da Goyawa shugaban rundunar adalci ta Najeriya yana ganin akwai rashin kwarewa ga aiki ga wasu jami'an tsaro yan har ba su iya bambanta 'yan bindiga da mutanen gari. Akwai al'amura kuma waɗanda an na rashin ainihin tantance ayyuka kayan a aikata su. Domin babu abin da zai sa a kasa gane mazaunin ɗan bindiga a kasa gane mazaunin al'umma balere yana nan dajin birnin gwari ba a jefa mai makami ba bello turji shi nan dajin fakai su ada aleru ga damana da ya sace mutum ɗari zan ya gargada da su cikin daji ba a bi shi da jirgi ba ba a bi shi da makami ba amma an jefa ma al'ummomi waɗanda abubuwa abubuwa ne waɗanda adda ban haushi da matakaici kuma wannan yakin to lallai babu ran da an ka aza ɗan ba na ƙare shi domin ba a tantance ɗan bindiga ba ba a tantance ainihin al'ummomi su ba. To ko yaya masana lamuran tsaro a Najeriya ke kallon wannan lamarin? Dr. Yahuza Ahmad Getso yana mai cewa. Wannan yana ƙara gaya maka cewar Eh, wato halin da tsaro yake ciki a najeriya wani hali ne da yake shiga cikin ƙarin taɓarɓarewa da kuma ƙara samun tabbaci cewar akwai yaudara da munafunci da ƙarya da kini bibiya tsakanin talakawan najeriya da kuma shugabannin hukumomin tsaro da kuma shugabannin gwamnatoci akwai takaici matuƙa kamar yadda na sha faɗa cewar wanda duk bai san inda masu aikata laifin nan suke ba ni na san inda suke kuma na san su wane ne kuma in ana son isa gare su na san yadda za a isa gare su me yasa ba za ta iya ta zo ta sakeyar mu a gaba ta ce mu je a nuna guraren da su waɗannan masu aikata laifi suke ba domin a yi abin da za a fitar da ayi daga rogo. 'Yan Najeriya dai na ci gaba da nuna alhini akan abin da ya faru a Kaduna tare da nuna fatar su ta kayan aikin da soji suka samu su kara taimakawa wajen samar da tsaro a ko'ina cikin faɗin Najeriya. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.